Ina sunan malamin? Sunana Honorable Sa'adu Gambomi daga Mafa nake. Wannan fitinan ne ya sa muka bar Mafa muka dawo mai Maiduguri da zama. To, ko da muka dawo yanzu muna da wata goma sha uku a garin nan. Sun je sun yi kone-kone sun kashe mutane arba'in da uku. A lokacin da muka fita. An kashe mutum arba'in da uku shine muka dawo nan muka zauna. To, akwai 'yan uwanmu a Mafa. Akwai iyayenmu da kakanninmu duka suna da zama a Mafa. sun hana su dawowa yaran boko haram din sun hana su dawowa sun ce kar ku je cikin maiduguri in kun je za mu je mu yanka ku kar ku je cikin wajen arnan nan za mu je mu yanka ku ku zauna a wajen nan in ka zo maiduguri za mu kashe ka haka suka yi musu rudani suka tsorata suka ki dawowa wato duk waɗanda suka zauna a baya a cikin mafa saboda barazana ce suka zauna eh an musu barazana da cewa in suka shigo maiduguri za mu yanka ku za mu kashe ku mu zauna da ku a wajen nan shine suka dawo suka hana mutane ko ina fita musamman in dare yayi ko kare ya yi haushi za su dauki mashin su zagaye gari su ga mutum ne ya fita da dare zai gudu zai dawo maiduguri ko kuma me sai sun haska sun haska sun ga ba kowa sai su dawo su zauna haka suke da zama suna nan suna nan sai kwanan nan sojoji suka je har nima na bi su muka tafi tare da muka je tare in suka zo gari za su zo za su zo mun tafi tare da ciyaman namu na local gamman da sojoji hmm. muka je muka je muka samu iyayenmu a cikin wani hali an kone gidaje an kashe mutane kawai mun gani ba abun magana muka je muka same su a cikin rudani abinci ba mai ba magi ruwa haka kawai za su zo in kana da abinci za su ce ka dafa in ka dafa da mangarba za su zo su karbi abincin ke ba za ki samu ki ci ba haka suke haka suke har sun ce su sun gaji iyayenmu suna azumi kusan watan su hudu suna azumi ba sa yanke dan sun dafa ma ba sa bari in sun zo za su ce musu ba abinci in sun zo za su ce musu ba abinci babu wani dalili hmm. wanda za su samu su ci hmm. suna ta wahala kafin muka je ko da muka je mun je mun samu wasu yaran mu yan mata waɗanda suka girma sun isa aure sun tafi da wasu wasu kuma suna nan har yau ba mu san ina sauran suke ba hmm. sun tafi da su sun tafi da su kamar yaya nufi kenan sun tafi da su a zaman matansu in matan aure ne ma inda tana da ƙarfi za su ɗauka sai su ce ta zama matanmu sai su ce ai ba za su yi aure ba aure nasu din shine aure wai auren farko da aka yi wa mace in an yi mata da wani su sai su ɗauka a zaman auren su ne sai su tafi da ita kamar da su aka ɗaura kawai in sun zo sun duba yarinya budurwa ne za su ɗauke ta su ɗaura a mashin wani ya hau baya su su yi three in one su tafi da ita jeji ba su sake dawowa da ita ba sun tafi kenan yanzu muna da 'yan mata kusan takwas wanda ba mu san a ina suke ba har sun ɗauke matar ɗan majalisanmu na local government na mafa watanta goma sha ɗaya a hannunsu suna nan suna nan suna nan suna nan da ita suka yi mata kuɗi suka ce in ba miliyan goma ba ba su bayar ba to mu kuma da yake 'yar uwarmu ne matan muka ce in dai haka ne za a bada da kuɗi kafin kuma a je a sayi wani abu wanda za a ji wa mutanenmu mun riga mun haƙura da ita ubangiji allah ya bata masauki in sun kashe ta in kuma tana raye allah ya dawo da ita haka muke ta roƙon allah allah ya dawo da ita ka ce a cikin wannan satin a lokacin da sojoji suka je mafakun tabu tare da su kamar wasu abubuwa ne kuka gani wasu abubuwa ne aka yi a nan mafa mun tashi da safe a nan tun karfe shida za mu je mafa mun gagara tafiya mafa tun da safe sai karfe biyar muka shiga mafa in ka bin kilomita nawa ne daga arba'in da takwas daga nan zuwa mafa amma tun da safe muka fita ga kwaltan kuma sabon kwalta ne tun da safe ba mu tafi ba sai karfe biyar na yamma in ka yi tafiya kaɗan an yanke kwaltan sun sa bom sai sojoji sun tsaya sun auna sun cire bom ɗin kafin mu wuce in mun yi gaba ma haka gagawan mutane sun kashe ba a samu an yi zana'iza ba a hanya sun bushe sun zama kashi kawai a gefen kwalta kafin daga nan mu je haka ne a hanya lokacin da kuka shiga kace kun taras da iyaye da 'yan uwa a nan cikin mafa suna cikin wani mummunan hali wannan halin da kuka gansu ne sai aka yanke shawarar cewa a ɗebo su a taho da sunan maiduguri ko kuma a dalilin mai aka taho da su tun da sojoji sun riga sun shiga cikin garin eh ko da muka je mu ma sun gan mu suna gudu dan yaran ma za su je da uniform irin na soja da mota irin na soja sun je suna korin su da barazana sun je suna yi musu da suka gani suka fara gudu muna cewa mu ne mu ne suka tsaya daga suka tsaya suka gane mu ne kam suka fara kuka suka ce to tare za mu koma da ku mu wahalan ya ishe mu akwai wanda yake da shanaye da awaki da kaji bai da ko kaza ya kare akwai wanda yake da garke uku akwai mai garke hudu akwai mai tumaki duk sun bi sun cinye wannan tumakin kullum za su zo gari za a yi yanka za su cire fatan da kafa su binne naman kawai za su ɗauka su tafi da shi a haka suka cinye shanayensu sun kare duk sun talauta mana iyaye shine da suka gan mu suka ce sam sai muko muka gaya sojin sai sojin suka ce a'a mu tafi da su maiduguri muka ɗauka muka kawo su yanzu shine wanda suke nan muke tare da su a cikin camp muke tare da su a cikin kamfin da zama a cikin kamfin mun kai kusan mu dubu hudu da wani abu irin wannan kam kam a cikin maiduguri muna da kam dinnan ya kai kusan guda 28 kowanne akwai mutane ba wani local government na borno state wanda babu mutanensa a cikin kam eh ko da muka je suka gan mu kowa yana kuka sun makale mana sun ce a mu za mu bi ku mu tafi mu za mu bi ku mu za mu bi ku sai muka gayawa wa shi sojan sojan sai ya ce mana ga mota wanda aka ɗauko kayan da za su aje kayan abincinsu sai suka sauke kayan abincin suka ɗaura iyayenmu a ciki a mota ɗaya sun shiga kusan su ɗari biyu da wani abu mota can taya guda ɗaya irin na sojoji babban motan nan mm. muka sa su a ciki muka dawo da su yanzu shine muke tare da su a nan maiduguri to yanzu kamar akwai shirin da ake tun da wuri ya koma hannun hukuma akwai shirin da ake ne na mai da kowa gidansa? Eh yanzu dai haka cikin mafa za ka iya zuwa in kana tare da sojoji amma har yanzu ba a sake hanyar mutane suka fara tafiya ba hanya a rufe ne amma su jami'an tsaro sukan iya tafiya su je su dawo amma ko da yau an ce mu koma in mun je yanda muke a nan cikin kamfu ɗin in ba a gyara mana garinmu ba ba mu da halin zama a gida ko ina an kone ko ina an ƙone ba mu da waje inda za mu je mu zauna shine yanzu muke nan tare ba mu san wani abin nan wani taimako wani wanda gwamnati zai mana a je a gina mana muhalli a yi wani abu in ba haka ba ko yanzu mun koma sai dai kowa ya yi wani dan shingen shi ya zauna ba mu da wajen zama